ويقولون Kulu na الوعد إن كنتم صادقين كافري masu inkarin tashi bayan mutuwa da ƙarya tashi masu ganin ba zai yiwu ba suna cewa yaushe ne za a yi wannan tashi bayan mutuwa ya ku muminai in dai har kuna da gaskiya cikin da'awar zai yiwu